Burin masoya Burin masoyi Kaka, wace ce yarinyar? ‘Yar gidan waye, a ina za mu ganta? Ni kaina ba san yadda zan ganta ba. Amma kuma kake ta kashe kanka a kan santa? Ina ganin ta. amma kawai na aje ta mizanin hankalin cewa ba zan iya ganin ta ba idan har kai ba za ka iya tunkarar yarinya kai mata magana ba menene amfanin mu tun da ji na faɗa miki haka to abin ya fi ƙarfi na ne ai ya zama take ku da kuka da kai da Nasir wace mace ce ka taɓa ji ya furta maka cewa yana so to ni zan yi na santa a ina ka ganta kai ai tun da ka ji nama wannan maganar na san na tabbata da cewa kana da alaka da wanda suka zo wannan taron ba zai yi a ce duk wanda suka zo wannan taron ba baka da alaka da ko mutum daya wato ita wannan soyayyar abu almara ce amma tun da ga haka akwai alamun nasara tattare da su Kairat. Na'am mama. Yawa kwaɗayin tuwon shinkafa nake ji. Wala mama ni ma dama ina kwaɗayin tuwon nan kawai shiru na yi. Ka je. Ke ɗin ce kina kwaɗayin tuwon shinkafa tuni baki zagaya restaurant kin je kin siya kin ci ba? kai mama kin fa san ko me na samu dole sai na garzayo na kawo min. kin fa san ba ni da kamar ki fa ba wani ba na so ni dai ina sha'awar tuwon shinkafa ki samu ki kuma ina ga arjiyau zai dawo duk da dai ba mu samu mun yi waya tukunna ba yawwa mama za ki faɗa mishi ni na girka ko me sai hana hai zan gaya mishi in ce ka fata girma ta fara hararan aure yanzu shi yasa take mana girki <laughs> kai mama yanzu dai ki samu ki dora ni barin je ƙasa ki fito ba eh ko sai kin tsaya kina nuku-nukun da kika saba mutum ya yi ta nuku-nuku a rayuwan shi Amma alaikum salam. Maraba maraba hajiya. Hajiya Ladidi barka da zuwa. Yawwa. Bismillah mana. Barkan mu dai. da zuwa. Mm. Tare kuke da 'yar tawa kenan. 'Yar <laughs> take. 'Yar take ce kuka ƙi mata abin da take so? Ƙwarai kuwa. Mami ba kin san ba haka ba ne. Bai man baki ba, ana son munafunci. kin san ba haka bane kika zo gida kika kasa ci kika kasa sha kika kasa ko bacci kasa yi kike wanka ma sai na ce je ki yi da lallami sannan take yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un minat haka ne mana haka ta zo gida ta faɗa min to ni wai tukunna shi wannan nasar din me yake nema ne wannan ba ta ishe shi ba zaman rayu nan dai ba na kiyama ba to ai na ga cewa shi dai nasir ba ci ce baya son ba ko minat ina yaya shi nake so in gani ko shi ne baya so ya hada zumunci kowa dai duk duniya dai an san ban da wa sai yaya ba shi da kanwa sai ni to in shi ne baya son ya hada wannan zumuncin sai in ji ko kaɗan wallahi duk abin nan da ake ciki alhaji ma bai sani ba ba ma ya nan ba wanda ya gaya masa ba damuwa dole ai za mu haɗu za mu haɗu da shi ai so nake in fahimta zumuncin ne yake so ya bata ko kuma nasar din ne kwadayayye ina so in gane duk abin bai kai nan ba ni wallahi abin da ya sama ban kira alhaji na sanar da shi ba a tunani na za mu iya solving matsalan nan to a mana me yake hana a yi solving din shi to ki dai ya hakuri, yanzu kin zo da zafin rai barin dan samo miki dan abin sha abin sha na sha a gida kamar hayaniya nake ji a falon nan fa bara in je in gani ne ka zauna ka yi min shiru to ai abin ne dole mutum ya shiru saboda yanayin ne yana kama da kawalwalniya har yanzu ba a gano matsalar ba wato ba a gano ba amma muna gaba ganowa shi na din ne in ga miki ya kurkuci ya zama wani iri amma insha Allah mun kusa ganowa Allah sarki akwai wani abokinsa da ya ce zai taimaka mana ta yaya to ya ce akwai lokacin da ya taɓa ganin sau ɗaya sannan kuma akwai hutu ma da zai iya kawo to Allah ya sa a dace Amma da muke jira yanzu kenan dan har na ji daɗi in ce dai da ba dan hoton ba ma shi kenan ba za ka zo ba <laughs> Nabisa kenan a masu takarar rigima zan roƙe su su baki kambu mafi girma a duniya so daga faɗa gaskiya kenan sai ka gunguma mu wa'innan gunguma gunguma maganganu no hoton ne yana da matukar amfani a gurinmu saboda muna so ya bambance mana tsakanin mutuwa da kuma rayuwa tofa mutuwa da rayuwa kamar ya kenan eh, abokin naka ne yake cikin tsakanin mutuwa da rayuwa to ba zan ce miki a'a ba saboda gaskiya yanzu samun hoton nan shine abu mafi sauki da zai eh, bambance mana wannan abun kuwa saboda gaskiya muna buƙatar hoton nan ki daure ki nema mana dan Allah tom shi kenan amma gaskiya ina tunanin hoton nan kamar baya na. amma karka damu zan duba cikin wannan littafin da muka je lancin din shi uh-huh. insha Allah ko zuwa yamma ne idan na samu zan kira ka sai ga Allah in kika samu din ki gaggauta kira na sai in zo in ansa to kenan ba eh, damuwa ba damuwa nagode fisa sai an jima wai ke tsaya me ke damin ki ne kin ga wani rubutu ne a fuska na wanda ke son ta karanta kika kasa hadda rubutun da yake fuskar ki ba zan taba iya haddasa ba da na dauka ni jaruma ce sai gashi na ga kin yi abin da ni ba zan iya ba ban gane ba da a ce ni ce ke da tuni na haƙura da yayi nasa duk irin rigima ta kuwa saboda ba zan iya jura irin rainin hankali irin nashi ba mm. lalle da kin tabbata muguwa ban gane ba ki kwana kina ziga ni akan shi shine yanzu zaki ce wani da kin hakura ni ban ziga ki da yawa ba na ziga ki da farko amma yanzu baki ɗaya na gane abin nasu sai da ai to ai ni na gaya miki bai isa wallahi sai ya so ni ko da mata dubu za su tare ni zai aura inda yake faɗar abin kamar da gaske ga zahiri kina gani ba ta gana kunno masa wuta na hada shi da mama ba ni ma na yi mamaki saboda yadda na san kin san ba sa shiri da baba amma kuma kika faɗa mata na sani amma dai kan abubuwan ne suka yawa na ga idan na sukuta a ciki zan iya samun sauki a cikin lamarin kuma in gaya miki kiranta na ina kuka wiwi ina gaya mata abin da yake faruwa da dai a lokacin kukan da nake gaskiya daga cikin zuciyata ne da kin ga dai ina son shi na sani to amma yanzu ya ke ganin wasan zai kaya me ke faruwa ne doktor iya abin da san na faɗa miki shi kawai na san wato tun da rarar karatu ina yawan tunani ina cikin tashin hankali ban taba samun wata rana ɗaya da na yi murmushi kuma farin ciki ba kullum sai tashin hankali kuma duk ka san da wannan kake wannan wautar? ta zo ne a yadda babu yadda zan iya da kaina kana so in baka shawara mai amfanarwa ai doctor shi yasa na zo nan gurin idan ana yaki irin na da aka fita bayan gari idan aka fara gwabzawa da abokanan gaba ya kake gani irin tashin hankali da tsanani da ake ciki tabbas za a samu yamutsi da yanayi mara kyau to idan aka kammala yaki ya yanayin saituwan gurin yake a cikin minti kankani yawanci gurin ma yana zama guri mara kyau da ba zai taba amfanuwa ba har abada good to haka kake hada zuciyarka gumurzu da tashin hankali ya kake ganin tafiyanka idan babu barazana a ciki yanzu kenan irin yanayin da nake ji a jikina da jinina duk suna da alaka da wannan abin kenan kwarai da gaske kuma wallahi idan na faɗa maka wata magana ma doktor kome na ranki fito ki faɗa min kawai kai ki tsaye na tabbata ka san rashin lafiya ya fi lafiya ƙarfi ko haka ne idan haka ka bar zuciyanka cikin damuwa za ka haifar wa lafiyarka gagarumin cuta wai kai me kake tunani har ka haifar kanka wannan matsalar da hajiya ladi da fita zo in gaya maka ranta a ɓace wallahi da ƙyar na ranka ba ta haƙuri cewa take sai ka zo ita sai an zauna ko ni ba ma na san dai duk in baka labarin nan gaba ɗaya ka bari kawai sai ka zo in ka dawo Allah kai mu kawai sai a yi bayanin gaba ɗaya ka ji to shi kenan Allah ya dawo da kai lafiya إنا لله وإنا إليه راجعون ما دله هلو ابا laifin mene haka subhanallah na ji kamar faɗa ne daga wajen alhaji ko wallahi to Allah shi kiyaye ai yanzu ma zan koma gida in je ga shi to to amma eh, ka gani babu lokacin wani magana yanzu ma magana wani lokaci ka ji ko to ba damuwa wallahi baki da kirki dan zumuncin nan ma kwata kwata ma kin daina yin shi to kin san dai ni ba ma abociyar yawan yin ziyara ce. Mm, eh. to me labari labari kam akwai shi yawa ni kam zaki iya tunawa da wata rana da muka je katsina kaddamar da wani littafi na ramat a baya za in manta ranar birthday din dan gidan anti da kayyane fa da ban je ba ma ya dinga mun bita haka haka mm-hmm. to za tunawa da wa'annan guys ɗin guda biyu da suka zo har muka yi hoto da su kamar zan iya tunawa amma gaskiya ba zan iya tuna faces su ba me faru wallahi in gaya miki kamal ne ke cewa wai shi wannan friend din nashi ya mutu akan sanki kin gane dai kawai dai yana ki shi ya sani ke ni na tabbatar ma kamal ɗin watakila ya gaya miki mu da muke da namun patient din a nan gida kina ganin kanin yaya da mai nan ya mutu shi ma akan wata yarinya ba wanda ya san me yake damunsa ciwon so yana nema ya kashe shi ya faɗa menene ta kamaime musan maganin matsalar shiru me yasa maza suke hakan shine ainihin ma abin tambayar haka maza suke ne duk gaba ɗaya abin da ya abin mamaki ma wayan sanarin da kuma yin ki daga ba ku daga ba eh ba mu daga ba asibiti wai asibiti la hula wala quwwata illa burin burin oh, yaya nasir me faru asibiti doktor miki da musu gaskiya akwai abin da yake bukata ya rasa kana matsayin yayansa kana matsayin jininsa a ce babana har ya zo ya kwanta a asibiti amma baka san abin da ya same shi ba balle ka damu an gano ta an gano ta wace ce ya sunanta bai kamata na tsinci kaina a wannan yanayin akan yayin nasir ba afnan masoya oh. ya mutumin da yake nan a zaune ya bada kuɗi a ajiye a nan gurin muka bi shi a baya ya tafi kuma a ce wai ga dinga zaune shi ya dauka ta gurin nan ba kuwa musiya ya kamata a ce abubuwan da suke faruwa a gidan nan su ci gaba da ɗorewa a haka ba gaskiya a shida mun ke baki da kunya da nake zama ke goya miki ba a shida mun ke baki da kunya kowa sai kin fadi ɗaya bayan ɗaya kin nuna kowa ko billahi lazi la ilaha illa mu hauki dawo dawo kanki dawo kin kasa tashi maganar barin yarinya na cikin gidan nan ne mun kira kamar maka magana akan barin ta cikin gidan nan amma har yanzu ka kai magana me yake faruwa ne what is all this evil evil things you are saying about ansibility and me why su baban su ma ya mutu su dan yi laushi irin na sun ji jikin nan sun yi wani babban rashi babban bangon gidan ya jirkice ko a jikinsu samarin yanzu akwai.